da ina ga oyo da ma dai jihar lagos baki a abubuwa duk wanda ya gani gaskiya abin ba zai musaltu ba da irin bakin ciki da takaici da abubuwa na ban mamaki da muke gani yana wakana a jihohin yarbawa wanda na ɗaya tsokaci ina ga ranar asabar da ya gabata a cikin karatu a gurguje duk da ban ta bayanai ba amma dai yanzu ya kamata a ce mun yi wasu maganganu wanda ya kamata na san wasu daga cikin jami'an tsaro ko wasu wakilan gwamnati ba za su rasa bibiyan abubuwan da muke faɗi ba game da abin da ke faruwa abin da nake so in fara magana a kai shine duk lokacin da kuka ga wata musiba ta faru ko kuka ga wani abu yana faruwa makamancin wannan to lalle dole tunani ya zo akwai sababi sannan akwai manufa akwai dalilin da ya sa haka sannan akwai wata manufar da ta sa ake yin haka alal hakika kowa ya san wannan ƙasa tamu najeriya ƙasa ne wanda muke da albarkatu da yawa sannan ƙasa ne wanda yake da yarurruka da yawa ƙasa ne wanda yake da masu manufofi da yawa da masu fafutuka da yawa sannan masu tunani da yawa kowa ya san da wannan abu ne wanda yake da zaman kansa to amma abubuwan da yake da ban mamaki matuka shine yadda ƙasar ta kasa zama tsintsiya madaurin ki daya musamman ga sha'anoni na ci gaban ƙasa da kuma sha'anun na tsaron ƙasa da zaman lafiyar ƙasa ko shakka babu a hausawa suna wasu karin magana da wasu shugabanninmu da suka gabata lalle sun yi mana ishara dangane da wasu abubuwa da ke zai fi iya faruwa muddin idan ya zamanto muka yi watsi da daman da Allah ya bamu da kuma ikon da Allah ya bamu da kuma girma da matsayi da Allah ya bamu muda muka yi watsi da wannan ko shakka babu za mu ga kaskanci da cin zarafi da cin mutunci ni na tabbata abubuwan da ke faruwa a kudancin najeriya a wannan yanayi na tabbata da a ce yan arewa ne suke irin wannan ma yan kudancin najeriya na tabbata duniya ba za ta yi shiru ba kuma na tabbata za a ɗau kwakwaran mataki a ɗan ƙanƙanin lokaci da faruwan haka amma abin mamaki an ɗau tsawon lokaci ana kashe-kashe ana zubar da jini ana kona dukiyoyi na 'yan arewa amma abin mamaki gwamnatin jihar ba abin da ta iya yi da ɗaukan mataki ko hukunta wa'inda suke wannan abin babu wannan ko daya face illa iyaka kai ziyara ganin yadda ake kashe mutane ba ganin yadda za a ɗauki mataki ba hakika wannan abin kunya ne abin takaici ne zan iya faɗin wasu maganganu a yanzu kusan zan ce a yadda hali da ya nuna da yadda ya nuna ta nuna kusan babu wani bambanci tsakanin ɗan kudu ne ya hau mulki a najeriya ko ɗan arewa babu wani bambanci saboda abubuwan da ke faruwa ke nuna maka haka idan kai dan arewa kana fafatakar cewa sai ɗan arewa ne ɗan uwanka zai hau mulki saboda ya kwato maka yanci to yau ga abin da ɗan arewan ɗan uwanka yake wanda abin da ake a karkashin mulki ɗan arewa yadda mutuncin dan arewa da dukiyarsa da jininsa ke zuba da da Allah bai zuba a lokacin mulkin da ma ba ɗan arewa ke mulki ba to ala ayi hal abin da nake so jama'a su fahimta Jiya da kake fafutakan kankana nuna naka naka ne kuma nakan shi ke ba da kai to saboda haka akwai matakin da ya kamata a ɗauka ta fuskan ya za a yi mu neman mu makamman mafita ta hanyar da ya dace ba ta hanyar da za a zamanto cewa an ta da hankali ko an an hargitsa abubuwa ba abubuwan da ke faruwa na samu wasu sauti na guda biyu wanda aka ce wai dalili ne wasu dalilai ne da ya nuna abin da ke faruwa da abin da ya sababa rigima wannan duk wanda zaka tambaya me ya sababa wannan rigima da ke faruwa za ka ga wasu suna faɗin wasu maganganu in ma gaskiya ne in ma abin da ba gaskiya ba amma dai abin da ya zo mana kamar yadda dai yanzu bari mu kunna sauti na mu gama wani matakai aka ɗauka ta fuskan shugabanni da wato ainihin malamai mu ga abubuwa bari mu ji daga bakin shugaban 'yan arewa kungiyar arewacin najeriya abin da suka yi bari mu jira ya gama scanning kafin nan zuwa ga to mai girma yanzu akwai wani matakai da kuke ɗauka game da abin da yake faruwa a waɗannan jihohi su ibadan to mun tun jiya muke samun rahotannin kashe-kashe da ake da kona dukiyar mutanen arewacin najeriya a ibadar da wasu sassa na kudancin najeriya da ma hanyoyi da suka taho wanda za su iya kai ka Legas da sauransu ana tara duk motocin mutanen arewa ana kashe su ana kone musu motocinsu saboda wancan rigima da ake a Ibadan. To a nan wurin akwai abu biyu da mutane za su hankalta su gane. farkon fara wannan abin da aka faru a kudancin najeriya har propaganda suka shigo da ta cewar wai suna faɗa ne da fulani makiyaya wai su ba faɗa suke da mutan arewa ba faɗa suke da hausa ba hausa mutanen kirki ne to yanzu wannan da ya faru ishara ce Allah yake wa mutumin arewa igani me ake nufinsa da shi a wannan Najeriya na farko kenan na biyunsu yana da tabbatar da abin da muka faɗa cewar gwamnatin shugaba Buhari ta gaza ta kowace fuska na ɗaya ke na biyu kuma gwamnatin shugaba Buhari ba abin da ya dama Buhari illa magana ya zai yi kare mulki shi dai yi mulki shine abin da ke gabansa ba abin da ya dame shi da rawukan mutane musamman rawukan mutanen arewa yanzu abin da zan baka misali ka gane me muke faɗe shi ne yanzu da aka je yau an cewa za a je za a yi zanga-zanga a wannan leki tollgate inda aka yi wannan zanga-zanga da endsars kalliyar da suka tura jami'an tsaro suka tsare wurin, amma wannan kashe dan adam ake ana kashe rawukan mutane sati hudu kenan yanzu ba a tura jami'an tsaron ana kashe mutanen arewacin Najeriya kudancin Najeriya amma magana ma ta gagar gwamnatin tarayya ta fito ta yi akai magana ma ta gagar ta fito ta yi kuma idan wani fito zai magana sai su ɗauke shi mai neman fitina a tayar masa ko ya za a yi a samu zaman lafiya a ƙarƙashin rashin adalci ta za a samu zaman lafiya a ƙarƙashin rashin adalci na biyu na uku su kuma mutan arewa su gano abin da kullum nake faɗa musu cewa matsalar su ba su da wakilai ba su da shugabanni duk rabin mutanen da suke ba wakilcinsu hankalinsu ba a kan kare mutuncinsu jininsu da rawukansu da dukiyoyinsu yake ba abin da yake gabansu kawai ya za su tara dukiya da su da 'ya'yansu da matansu da surkansu yadda ba za su talauci ba wannan shi ne abin da ke gaban su shi yasa har mutanen kudu suka samu wannan damar suke mutan arewa wannan abun da ake musu to abin da nake so su gane shi ne, wannan abun ba zai tabbata ba kuma zancen su kaddara cewa mutumin arewa ba zai ce zai dauki fansa ba ta taso ba tunda har gwamnatin tarayya ta nuna ita ba ta kishin mutanen ba za ta iya kare su ba to ba da ba ku ce wasu na tanan za a zauna lafiya a ƙasa saboda haka kun ji bayanin daya daga cikin shugabannin arewa dangane da abin da ke faruwa a wannan yanki to abin da ke faruwa jama'a ni na marasa da me zan kwatanta shi na farko shugabanni sarakuna da kuma malamai gaba ɗaya ayin shiru tambayan da nake shi ne shin wannan abin da ya kamata mai shiru ne ko kuma abin da ya kamata a ɗau matakin gaggawa ne a kai sannan wani irin mataki za a ɗauka kai ka kaddara cewa 'yan arewa ne misali suka zo suka yi wannan daukan matakin me kake tsammanin shugabannin za su yi nan fa misali ɗaya ne mati kuka da ya ce zai tada rigima a sokoto ta fuskan taba addinin musulunci da ƙoƙarin kawo hargitsi da tashin hankali nan fa gwamnatin tarayya ta yi ta ta ce a sam sam sam sam ba za ta yi daɗa mataki akan mati kuka ba ya dan ƙasa ne da ikon zama yana da ikon ya zauna a ko ina a najeriya to amma mu tambayan da muke yanzu shin dan arewa bai da iko ya zana a kudu ko ita ma ba najeriya ba ne idan bai da iko ya zauna to su suke zama a jihohinmu wannan shine amma mu abin da muke gani mu fa abin da muka fi bukata a dau mataki ne shine amma wallahi ba za mu hana duk wanda yake ganin zai iya daukan mataki kan abin da ake ba dan sam sam kamar yadda ya faɗa ba yadda za a samu adalci a karkashin rashin a samu zaman lafiya a karkashin rashin adalci ko ana so wannan marciya su sun fi mu gata ne su ne yan Najeriya mu ba yan Najeriya ba me muke nema a wajen su menene amfanin zaben shugabannin da sanatocin da da wakilai a majalisa menene amfanin su menene amfanin su sana abin nake so ma yan arewa duri akai akwai kuskuren da kuka yi wanda shine sababin abin da Allah ya sa ya jarabce ku da wannan a lokacin da aka fara ta kan fulani suka fara kamar yadda ya fada da suka ce eh, hausawa mutanen kirki ne fulani ne suke suke ne masu kawo matsala bari su kori ne a lokacin hausawa wasu daga ciki ni na san wasu daga ciki suka dinga goyon bayan cewa ai suna da gaskiyan su fulani su ne yan ta'adda a kasan nan sai ga shi yanzu sun gama da fulani yanzu sun jiyo kanku kar ka yadda da abin da da ku da fulanin wallahi da ɗaya kuke kallon da suke fulani haka suke muku wannan kallon duk abin da kuma ya shafi fulani wala sai ya shafe ku Da haka ba abin da za ka zaya bane a matsayinka na dan arewa ka zo kana cewa wai kai wai kai tunda an taba wani ana daukan mataki akan wani kai babu ruwanka da wani wannan matakin ba ta ba irin wa'innan tunanin ne da muke yi shine ba mu damu da yan uwan ba babu haɗin kai a tsakanin mu wato idan jifa ta wuce kanka ta faɗa kan kowa shine fara yawan da muke arewa yanzu a yayin da su suna ganin in an taɓa mutum da yawa wallahi ba ma batun a sa ba har diya sai an basu su kaddara da a ce mutanen da ake kashe a kudancin najeriya su aka kashe a arewacin najeriya a yanzu ina rantsayin muku da allah bayan mataki da hayaniyar da za su yi wallahi sai gwamnatin tarayya ta yi kashin kudaden da za a biya diyan wa'inda aka kashe ina bai tabbatar muku sannan za a kama wa'inda ba ba su gani ba za a hukunta su karkashin wannan abubuwa ta wani irin abu ne ke faruwa ba za mu hankalta ba ba za mu zama mutane masu tunani ba wani irin rayuwa muke ne a arewa saboda Allah fa jama'a wani irin rayuwa ne wannan rayuwar rashin sanin darajan kai rayuwar rashin sanin manufa rayuwar rashin mutunta junanmu babban abin da ya haifi man da kaskanci da irin wannan wulakancin karka raba ɗaya biyu na rantsi da Allah babban shi shine rashin wato son ci gaban junanmu da rashin ganin wato ainihin mutuncin junanmu da hasara da ƙiyayya da junanmu da muke na rashin dalili dole su kuma idan sun ga haka sun san cewa kai yanzu kana ganin an taɓa wani kai ba kai aka taɓa ba tun da wani aka taɓa saboda mun sa hasada ma juna ba da ma wani ya arziki kana hasada ba da wani Allah ya azurta shi da ilimi kana ma dan uwanka hasada kullum bala'i da hasada da ganin kyashin juna arewa ya kare ta yaya Allah ba zai jarabce ku da wa'innan makiyan su ringa muku kisan kiyashi ba ai sai kun fara darajta kanku kun fara nuna kanku muhimmancin junanku muhimmancin wato ainihin muhimmancin juna tukunna sannan fa na waje zai duba ya gani cewa kana da kana da kima barin ba ku misali daya kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya fara da'awarsa ya samu karfin da ba tsammani ba har aka turo dan leƙan asiri ya zo ya duba yadda manzon Allah yake rayuwa da mutanensa sannan su san irin matakin da za su ɗauka masu kan manzo Allah aka ce wannan ɗan asirin da ya zo leƙen asirin da ya zo ga manzo Allah cikin sahabbansa ya ga kowa ya zagaye manzan Allah idan manzo Allah na magana kowa sai ga ya shiru ya natsu ana sauraron sa idan annabi yana alaula ana suna rige-rige wajen wajen shan ruwan sa sannan idan ga mai rukon takalmi ga mai waye ga mai waye ya zo da annabi cikin wannan yanayi yadda sahabbai suke kaman za su mutu a kansa wallahi sai jikin shi ya sanya yana koma a cikin yan uwansa kafin ya ce wallahi ba za ku iya kan manzan Allah ba ba za ku iya kan manzan Allah ba me yasa ya faɗa haka sai ce na je na tadda mutanen da suke tadda shi yadda kuke so ku rayu su kuma haka suke so su mutu akan manzan Allah wannan misali ne kaɗai cikin rayuwar yan kudu sun san rayuwar da muke da junanmu sun san ba ma son junanmu tun daga kan mu komai namu idan za mu yi shi ma a bayyana muke yin shi kowa ma ya san halin da ake ciki tun daga kan malamanmu tun daga kan 'yan siyasanmu tun zuwa kan sarakunanmu mutuncin junanmu muke ci ido buɗe kowa na gani zuwa muke fito duniya mu zamban mu junanmu da mutunci ta kan abin da bai ta karya karya ba na duniya hakanan malaman hakanan sarakunan hakanan 'yan eh, siyasan kowa ya riga ya sama yan arewa a yayin da su baka jin irin wa'annan abubuwa tare da su baka jin wani yana wani gwamna yana rigima da sarkin garinsu ko ya tumbuke sarkin garinsu baka jin wannan a can a ina ake jin shi a arewa ashe babban abin da ya ja mana kaskanci shine ganin yadda suka san cewa mu ba mu da mahimmanci ba ma mu junanmu ba ma ganin cewa eh, mutuncin junanmu da da jinanan junanmu abu ne mai mahimmanci a wajen mu za a iya kashe dan uwanka ba tare da ka iya daukan matakin sisin kwabo ba amma sun aka kashe mutum daya nasu wallahi sai sun kashe ɗari wannan fa shine shine halin da ake ciki halin da ake ciki kenan kuka bude kofa yan arewa yan kudanci suka rena ku ku koma ka je ka duba yanzu duk wani da yake rayuwa a can kudancin Najeriya Libra ne amma a nan arewacin Najeriya babban misali kawai gwamna zulum ga bidiyo nan kowa ya ga wannan bidiyo da hotuna da yadda gwamna zulum ya girmama wata inyamura ya ɗaukaka ta ya kara mata matsayi ya kara mata albashi kowa ya ga wannan bidiyo su suna nan manya ne a nan ana ba su waje ana girmama su amma mu a can wajen leburori ne a leburancin ma yanzu gashi an kai matakin da hakan ma yanzu ya gagara sun wa ku fita ku bar musu jihohinsu to mai girma ku fita ku bar musu jihohinsu ko kuma su zo nan su ɗiba arzikinsu arziki arzikin ku kuma can wajen ku sun hana ku zama lafiya sun kona arzikin ku sun talauta ku eh yanzu bari ku ji abin da wata ta faɗa dangane da abin da ke faruwa amma cikin harshen suranci ne na fassara shi da Hausa cikin abin da ya kawo sababin rigima baran sa sautin ku good morning. This is Nana Aisha reporting to you from Shasha Ibadan, where the crisis is taking place. Please, guys, I've been reading a lot of posts saying the Northerners are at fault, the Northerners are killing people. Please, this is just a total misunderstanding. Okay, this is a quick story of what happened because I was there. Okay, um, a ninja man carried a basket of tomato, so he fell down and the tomato all pour on the floor in front of a Yoruba woman's shop. So she, she, she stood up and faced the Nigerian man, telling him to pack the tomato and also was, wash her shop. So the Nigerian man was like, This is a market, there's no way he's going to get water to wash the shop, but he's going to pack the tomato. He pleaded with her, but she refuses. She said she's not going to, um, she said until he washes the shop before yeah, she's going to leave him alone. So another Yoruba man jumped into the conversation. He it was like um, the ninja man asked to watch the shop or hell, they're not going to leave him alone. So the ninja man pleaded with them, but they refuses. Um, he, he said there's no way he's going to get Sota to watch the um, the shop, but he's going to pack the tomato. So the next thing, the Yoruba man slapped the Ninja man. Immediately, the Ninja man also slapped the Yoruba man back. So immediately the Ninja man slapped the Yoruba man. The Yoruba man tripped on the floor and he fainted immediately. So people gathered. They rescued the. Um, they took the Yoruba man to the hospital. On getting to the hospital, uh, they reported him dead. So people were just as shocked. They were like, "How come just one slap you don't die?" So one idiot that was also there posted rubbish online. He said um, an Hausa man slapped a Yoruba man to death. The Thug, the Shasha Thug, got angry, then started killing the eh, Hausas. They thought it is really Hausa people that started the war. They don't know that it's a ninja. It is a ninja man that slapped someone to death, not an Hausa man. So please, guys, whenever you want to post, investigate before posting. Just don't post rubbish. Just one post started a war. just one post has killed million people please guys please please please and please please think before you to jama'a kun ji bayanin ta cikin harshen turanci ta ce abin da ya faru shi ne. wani dan Nijar ne ya zo na ga ya zuba tumatir a tumatir ɗinsa na ga ko ya zube a kofar shagon wani bai rabe da tumatir ya zube a kofar shafa wani bai rabe sai wato ainihin bayarabe ya ce idan ya kwashe tumatirinsa to ya wanke masa kofan shagonsa wannan ma fa ana magana dan Nijar ne ma ba wani ba Najeriya a ko ba haushe ba a'a dan Nijar ne a yadda ita take faɗi kenan to daga nan sai shi dan Nijar ɗinsa ya ce shi bai san inda zai samu zai kwashe tumatir amma bai san inda zai samu ruwa ya wanke mashi shagonsa ba daga nan sai shi bai sai ya ɗauki hannu sai mari dan Nijar ɗin dan rijar kuma da ya tashi sai ya daga hannu sai ya rama sai bai raban sai ya faɗi wai sai ya mutu da ya faɗi ya mutu shi shikenan sai wani ya postin ya ce ga bahaushe ga hausa man yana ya kashe dan uwansu bai rabe daga nan kawai dan wannan postin din da ya sai rigima ya barke aka zo aka fara wannan rigingimu aka fara kashe kashe a takaice dai kun ji abin da ɗaya daga ciki wacce take yankin wanda ta san wani abin da ya fara a wannan yanki ala hal duka dai ko ma dai menene dai kun dai ji abin da ya faru to ne abin da nake so in ja hankalin jama'a akai karkashin irin wa'annan matsaloli ya zamanto cewa kar wani abu ya zo ya canza mana mu da tsarinmu duk da kasancewa malamai suna cewa izar ta kaba a kafu darri ka da kutuma ita yadda gaba a kafu ne idan cututtuka biyu sun haɗu a hagu wanda ta fi sauki wani hanya ya kamata mai bi domin ganin mun zama zauna lafiya shin mu ma za mu hau kashe yarbawan da suke mu a musulunci ya yarda da haka bai yarda da haka ba bai yarda da haka ba illa iyaka shugabanni suna iya yin barazana cewa lalle lalle idan ba a daina ba za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wannan barazana zai sa a takaita wannan barnan da ake mayan arewa amma ala ayi hal kakaf shugabanni sun ja bakin su shiru yan siyasa sun ja baki sun yi shiru malamai kun ja baki kun yi shiru sai zaɓe ya zo ku zo ku hau mambari eh, sarakuna ku zo yan siyasa ku zo ku kafa abubuwa na na ku ce ku zo ku zaɓe mu dan ba ku da kunya sai ku zo ku yi haka tsakani ga Allah wannan bayi ne kuma muna tabbatar muku wallahi duk mutumin da ya zama to shugaba ne arewa ko malami ya yi shiru kan wannan kuna zuba mu kanku da mutunci ne da malamai mun san ba haka suke ba malamai a ƙasar nan duk abin da zai faru da ɗan arewa ko wani abu makamancin haka mukan ji malamai sun yi ca a wajajen karatu da abubuwa makamantan wannan amma abin mamaki abin nan na faruwa ko ya zira ido ya shiru magana ma ya gagara saboda wasu sun sami gindin zama a wajen gwamnati irin wa'innan abubuwan ana ji ana gani suna faruwa babu wani mataki illa mutum ɗaya ne ke iya daukan mataki shi ma bai da karfafawa yanzu kwankwaso shi kadai ne idan matsala ta faru makamancin wannan zai shilla ya je can ya zauna ya fada da tashi dan ganin yan arewa sun sami yanci an san kwankwasa ya wannan ba so daya ba so biyu ba shi ma yanzu bai da matsayin da zai bai da fawa duka kowa ya koma ya zura ido ya yi shiru ya kyala mutanen sana ta abin da sa ga dama saboda ku sarkin hakuri ne ku sarakan adalci ne da an zo an hamulce ku ce adalci zai adalci wannan ba adalci bane wawanci ne dolanci ne da rashin sanin inda kai yake ciwo ne wallahi nan dai mutanen da ake ta kashewa dai su ne dai mutanen da za ku ce su zo ku zaɓe su su ne dai mutanen da za ku hau bari ku ba su ku musu magana akan bari su saurare ku ku ne za su ne dai za ku ma umarni yau gashi ana zubar da mutuncin su ana kashe su ana ana kona dukiyar su kun kasa yin magana just common magana sarakuna da malamai kun yi shiru wani da'a kuke so talaka su muku idan kun shiru kan abin da ake musu na zubar mutunci wani da'a ake bukata wacce da'a ne kuke tsammanin eh, talakawa za su muku saboda haka wannan bai kamace mu tsakani ga Allah wannan abin na cimin tuwa a ƙarya wallahi Allah zai tambaye mu dangane da abin da ke faruwa ni daga ƙarshe magana nake ka ina faɗi akwai hasashen nake ana so ko ba a so nan gaba sai an raba Najeriya ba wai duba nake ba ba wai wani a'a alamu na nuna cewa nan gaba ana so ko ba a so najeriya sun raba ta saboda alamu na nuna cewa ba yadda za a yi inda ana alaɗa mutanen a zauna lafiya ba yadda za a yi kowa ya zai ci kansa ana so kowa a so sai an kai matakin da ƙasar nan sai an raba ta kaga shikenan an raba kasa mabiya makiya Najeriya wanda suke kasashen waje ga shikenan sun samu abin da suke so Najeriya ta daidaice shikenan kuma fawa ya ragu shikenan magana ya kare amma lalle da irin wannan wulakancin gwaran raba Najeriya duk abin da kuke gani yana faruwa a kudancin a arewacin Najeriya na ta'addanci ma wallahi akwai sa hannun yan kudancin Najeriya a ciki musulunci bai yadda da kabilanci ba ko shakka babu Allah ya ce ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ce ya ku mutane mun halice ku daga namu da mace muka sanya ku kabilu Allah ya ce duka wannan ba shine abin dubawa ba wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah abin mamaki wanda ya fi daure min kai ina malaman yarbawa suke ina malamai wanda suke yarbawa ina suke inda irin wannan abin ya faru ya kamata su yi mutanensa magana su gaya masa cewa ba haka rayuwa yake ba ina karantar wanda yarbawa suke ma al'ummansu ko duka wannan baya cikin ajandarsu ina kungiyar morik ina kungiyar take da suke barin wannan abin na faruwa ba za su tsawata mutane su daina ba shin hakan daidai ne ko ba tsarin addini ba tsarin rayuwa ma haka daidai ne to tsakani ga allah mu ba muna kira ga gwamnati ta dau mataki in ko ba ta dau mataki ba wallahi ba za mu hana wani ya dau mataki ba ba za mu hana ba ba mu ce kowa ya tada hankali ba amma mu wai mu ce kar a dau mataki wallahi ba mu wannan gwamnati ta wannan alƙawarin ba bai mata wannan alƙawarin ba ko mai dan arewa zai tashi in je zai taba dan kudu a ce kai ka fara kaka fara amma dan arewa za a zubar da rinshin za a kalla mutane da wanda aka kashe Allah kadai ya sai yawancin su yawan ga sunan suna ta gudu kowa na fitowa suna gudun hijira za su bar kudu ba dole ta'addanci yawa arewa ba yanzu wayan mutanen sun dawo sun ga wani bai rabe suka tada rigima sai a a ce shi kuma ya bai kyauta ba bai kyauta ba gwamnan bacci bauchi ya yi wani magana ya ce an asa akwai fulani da suke ɗaukan makamai suke daukan makamai ake cewa suna ɗaukan makamai ya ce eh ya san suna ɗaukan makamai amma ai gwamnati ne ta kasa ba su kariya yasa suke ɗaukan makamai don su kare dukiyansu da kuma kawunansu wannan shine dalili wannan kuma shine magana gaskiya ana zuwa a kashe su a kore shanayen su ba dole ba ya mallaki makaman da zai kare kansa ba ba duka ne yan kidnapper su ba ko wanda yana da makami dan kare kansa to daga nan ne wasu suka fara daukan makamai suna zuwa suna kai harhare suna wato ainihin samun wasu abin shiga to ala ayi hal jama'a hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce baya cikin mu wanda ya fito ya yaki yayi kashe kashe dan nuna kabilanci duk wanda ya mutu ya mutu a tafarkin jahannama karka yadda ka je ka tada rigima ka zo ka mutu a harkan ya zamanto dalilin kisan ka kai ne ka tada rigima saboda kabilanci har gwara ya zamanto an kashe ka dan kare kanka da dukiyarka amma kar ya zamanto kai ka dau matami domin ganin ka kashe wani saboda bambancin kabila da bambancin yare to gaskiya duk yadda duniya za ta jiya da abubuwa kar mu sauka daga kan addini mu mun san akwai manufa da yasa ake tada irin wannan rikicin ana so Najeriya ta wargaje ne amma muna ya roƙon Allah duk wanda yake so ƙasar nan ta wargaje Allah ka wargaza shi kowaye mace ne ko namiji shugaba ne dan siyasa ne kowaye a haka ne kuma ake ta magana cewa Yarbawa za su zo su ashi ƙasar nan su mulki ƙasar nan to yanzu a hakan ma ba su ke mulki ba idan suke mulki kuma me zai zama ya za dan arewa zai zama mu ni a nawa ni wallahi har yanzu ni ba ruwana duk abin da zai je zo na zabe da sunan dan arewa ya tsaya a zabe shi in faɗa wayan cewa mutane ga wanda za ku zama na zai da Allah ba za a ji shi a baki na ba saboda ban ga abin da ɗan arewa yake tsina namawa in musiba ya taso ban gani ba haka ku ya rage naku da kuke zuwa ku ta kashe kan ku sai wane sai wane dan siyasa wane sai ya hau ku ta jin kutuncin junan ku sai wane to ga irin wayin da kuke cewa sai wanan nan ana kashe ku ba sa magana ana kashe ku ana zubar da jinin ku ba abin da suke iya yi ba abin da suke iya yi saboda haka mu illa iyaka abu na muna nan gefe muna faɗi idan gamata ta ɗau mataki ya rage ta mu dai mun faɗa kuma Allah ya gani mun faɗa mun fita Allah yana gana abin da muke faɗi Allah muke roko ya Allah duk mutumin da yake shugaba ko wani malami da ya shiru kan wannan matsalar ya Allah ya Allah ya Allah in ɗaukaka yake da shi ya san da cewa wannan matsalan tana ci kuma ya kasa yin magana ya shiru ya Allah in ɗaukaka yake da shi ka kwace ɗaukakan in mulki da shi Allah ka kwace mulkin in dukiya yake da shi Allah ka kwace dukiyan kowaye ya Allah kowa ya Allah ka mishi haka Allah ka shiryar da mu Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan musiba da ke addaban mutane ya kawo mana mafita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh